Wa salam wa rahmatullahi wa Na san kai ne, Sheikh Ahmad Allah ya saka maka eh, shekara ban cewa kwanashin ce shekara da shekaru. Allah ya taimake ka Sheikh Ahmad Imam mai gida na to ya gida ya wuri. sha Allah. Wallahi mun gode wa Allah mun gode wa Allah kana tare da sadaukin faida a nan kan wannan layi. ina gaisuwa da jinjina ma babban malamin mu Sheikh Malam Abbas Allah ya saka mishi da alkhairi ya kara wa rayuwa barka amin amin amin eh, a gaskiya a lalle akan makallahu wato aka sarki zaki ina son dan dan tsokaci ne kan dan abubuwan da nake ganin suke faruwa na'am eh, na farko ina godiya kuma muna ƙara kira ga shek a ƙara haƙuri kamar yadda Allah ba da Allah ya mantuwa sosai kuma a ƙara haƙuri abin nan dama a karmakan lau ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a tausayawa mutum uku yana mm. mumin salasin aka ce azizi kaunin zalla wa gani ibtatar mm. alimin bai da juhal to malami dama in ya shiga cikin jahilai dole sai ya yi haƙuri <laughs> gawa wato saboda haka akar makallawo wannan abin da zan faɗa ke sannan zaka ga akwai yanzu kaman akwai wani malami wanda na ga ya kira yake gyara kan makolin biki din nan eh, can da suka yi wata muƙabala da Sheikh Nasir wajen yau shekara biyar kenan ko motsin shi ban sake ce ah, yanzu. Ok, ok, shi ne. Shaibu Moha. ok ok ok ok ok ah, ah, ah. gaskiya hausa na gane na aka A wala ya shiga alwa ne shayi. <laughs> Alwa ya shiga To irin su aka ya kamata kamar yadda Abbas aka biyar da shi. Amin. gaskiya aka Malam akwai dan abin da ya kamata ka daɗa abin nan gaskiya kamar bari ana fita hoto ok saboda eh, gaskiya ka ga wani yana ta wahalar da shi hmm. shi bai san waje ya doko ya ce baitin shi tijjani bai san ma shek muhammadu nazibi ba bai san sunan littafin ba bai zo ya karanta baitin ya yi bayani ba yana ta bashi wahala na'am ah, malami da amma da malami ne ya kira a cikinsu hmm. to kaga da za a tattaunawa zai yi kyau na gaskiya ne sai kuma abu yawwa sai kuma wani abun da ya ba mu mamaki tun wancan satin da ya aka maka lawa ni ban ma san ana karatun ba wancan satin Allah ya sa na gani bayan kun gama eh na to sai Abbas ya ce ya karbi ta haji in Sheikh Malam Lawan ya yarda su zauna to amma kuma abun mamaki sai shek mallon yake cewa ya yi ta hajjiya ba yan tijjaniya mhm. amma har yanzu babu wanda ya ansa kaga yana da kyau a ce a matsayin shi na babban malami na tabbata ba zai gagara sanin cewa eh lalle malam abbas ya ansa ba tunda ya yi maganar karatun namu yawwa akar magallawa da a bayani shi ma ya faɗa ya ce mun yanke ma wurin ma muka sa shi separate yawwa mm-hmm. to kaga yana da kyau wannan abun kamar yadda ake faɗa inda yake faɗa cewa ana yin abun saboda Allah ne to kuma muna kyautata miki zato dan da mm. saboda Allah ne ina ga ya kamata ya yadda a zo a tattauna waɗannan abubuwa din kuma ni ina kira ga wasu manyan maluma da na ji san shi shigo kamar na ji shek abul ya shigo na ji shek nasir ya shigo wannan kira gare su da Allah shi ko kuma da kai sarki zaki ba irin waɗannan manyan maluma da su shigo da Allah bari tana musharaka a bar kawai shi Sheikh Malam Abbas wala muna da yakinin cewa lallai bai abun nan ba bai yi kunshi ba bai yi kunshi ba sai da zakara sosai sosai tun da su taru duka na tabbata Sheikh Malam Abbas ya ishe su kaga kamar shi Malam Lawan lallai shi muna ganin abun baya kamar yadda ɗan bi ƙarfin shi mukan ga wasu 'yan uwan shi mutum uku ko hudu yawanci sukan zo suke musharaka da shi saboda suke sukan ɗan rike mishi wannan abu domin muna kira ga malumin mu na dalika da su yi hakuri ko menene ake yi su bar shi Sheikh Malam Abbas. Na tabbata dukkan insha Allah dukkan abin da ya kawo suka kawo insha Allah zai warware. Sai dai in mutum son zuciya ne kuma to wannan babu yadda za ka yi ci. Mm-hmm, mm-hmm. ba bari kan da malabas ya ɗauki hakuri na ji daɗin kan da ya yi ko me za ka yi shirin shirin ya barka ka yi magana ga ƙari sa'an nan daga baya ba ka hansa na ji daɗin kan da ya ɗauki irin wannan usulobin na hankulin kamar kan da yake tafiya ko me za ka yi ka yi magana daga baya zai warware abin da ka faɗa. Eh, na ji daɗin kan da ya yi. hausa sun ce mai abun faɗa baya faɗa eh, in ka mutum yana haura hauragiya a taro littafi ya ce ba za a karanta ba ko ya baka ce ka je ka nemo littafin ka zo ka kawo ya ce a'a ba za a karanta ba an wuce wajen to ka san cewa bai shirya ba ya fito na'am na'am wannan wannan shine amma gaskiya Sheikh Malam Abbas da Allah a gare ka mhm, dan Allah bar ka ana fice da ka a maudu'in da kake sosai sosai na insha Allah Eh, gaskiya ne in za su kan maudu shi ka ba mu alert hmm. a tsaya kan abin da ka tattauna wannan nima na amince da haka harisa maudu din yana sa a gaba ɗaya a rasa ma me ake yi na aka gaskiya ne gaskiya ne wanda ya zo ce zai ka zai kaza lalle adalci shine in ya ce a littafi kaza a bar shi ya ɗauko littafin ya faɗi ya faɗi bugun irin nashi ko da bugun naka ba irin nashi ba ne, sai ya faɗa mana nashi wacce maduba'a ce ta mm-hmm. Gaskiya ne. zai karanta. gaskiya ne. Tafi ya faɗa babi, kaga duk kuma da muke zaune muke kallo, hala zai kare mu da wani abun da ba mu sani, muna da littafin sai mu ɗauka muwa mu duba. ko da ne. Bawon waɗa ba sai a babi na kaza, to za mu duba babin sai ya faɗi abin sai ya jawabi da ku. Gaskiya ne, gaskiya ne. Wannan haka yana da kyau ba za a dinga yawo da kai ba. Insha Allah. Kuma kama ka zo abun nan ne ba ka ce duk abin da ka faɗa a'a ba a'a ka yadda ka fito ka ce in akwai gaskiya a kare ka hmm. kaga ba ma fushi da wanda zai zo da kare mu sosai ba sosai bakan abin da ba ma so shi ne wanda zai zo ya ta wuri ya ci lokaci kuma ba wani magana ba insha Allah hmm. insha Allah Allah ya saka da amin amin amin shakka mai muna godiya kwarai sa kuma mu dace amin mun gode Allah alkhairi wa salam mun gode mun gode ya kware masha Allah to akwai kana eh, eh. da nake so mu fi da ita na farko akwai wanda akwai magana arabiyan nan magana arabiyan nan gaskiya ba za mu daina shine gaskiyar magana masu cewa wai ko a koma aƙida ko ita arabiya ita ce addini Qur'ani da larabci aka saukar da shi manzon Allah sallallahu alaihi balarabe hmm. sau da haka to dole ba za ka taɓa raba addini da arabiya ba yanda za a yi addini ya rabu da arabiya ba zai hmm. da haka gaskiyar magana masu cewa mu bar arabiya gaskiya ba za mu bari na ɗaya abu na biyu kuma ba mu ce mu ka ɗaga mana ƙafa ba yawwa ba mu faɗa ba kakka ka ɗaga mana ƙafa muwa amma mu wa gaskiya ba za mu daina arabiya in mun gani sai mun zo mun saka bidiyo mun ce nan ba daidai ba nan ba daidai ba kai ma in mun yi kakka daga mana gaba ka fito ka faɗa Yau, wadan ka daina wani kokarin janye mu ko a zo a ce ai ga wani gyara akwai gyaran raki da yawa kaza kaza wallahi ba za mu daina ba shine ko gyara nawa ne ka zo ka yi naka mu ba za mu a yi hakuri da kai haka kenan a yi hakuri a haka ta karbi karatu a haka na farko kenan abu na biyu kuma mu kofa tana buɗe a ɓangaren gyara ka zo ka gyara mun gyaran ka daidai ne za mu karba gyara muhimmi wanda yake eh lallai zai taɓa karatu wannan aka gyaran na Kama yadda <laughs> muka faɗa a ɗauki wasalin wannan a kai wannan a ɗau wasalin wannan a kai wannan zai taɓa karatu to irin wannan ka zo kai mana gyara kai tsaye mun gani ka'ida ce za mu gyara wanda zai cutar da karatu kamar wanda muke saboda haka mutane su bai su ma daina wahalar da kansu su shigo suna cewa arabiya arabiya waye waye gaskiya sai mun na ɗaya sannan abu na biyu ina maimaita mu waka a raga mana akan wani sannan abu na uku kuma shine duk abu alhamdulillah duk abin da muke zuwa mu faɗa sai mun biya sai mun biya sai mun duba sai mun yi ta sai mu zo mu faɗa ta yadda in ka ce ina gurin za mu ci shi to da Allah muna so duk wanda zai zo in mun ce masa ina abu kaza ya ce gashi dan jiya dokar da suka yi a tasu gurin ke to duk wanda zai bugo waya in dai magana zai tuye magana akan jawahir da al'ummar duniya saboda haka kuma sannan sai ya bude littafi ah. gyara ko zai oke eh, wallahi haka <laughs> kasashen sai ya bude littafi ya mm. karanta to mu abin da muka ce mu ba mu tsayar iyakan al'ukudu duniya da zawahir ba a'a abin da za ka yi magana a kai ya zama yana da alaka da abin da muke magana very good ko da a wani littafi very good ko da a wani littafi ne amma ya zama yana da alaka kamar yanzu mu zo mu ce babu kaza a tijaniya kai kuma kana da wani littafi da akwai wannan abin a tijaniya ya ka ɗauko ka ce ga littafin tijaniya ga abin da ka ce babu a tijaniya gashi wane wa a ɗan tijjaniya ya rubuta a littafinsa to wannan kofa a buɗe take kawo mana irin muna maraba da irin wannan saboda hakan shine zai ƙara bawa masu sauraron mu dama su ƙara fahimtar yadda al'amuransu da abin da muke faɗa da abin da wanda suke a jansu ɗinmu suke faɗa muna faɗa suna faɗa a kawo su kawo to haka zai ƙara fito da wani abu da ta yiwu ba mu faɗa ba a lokacin da muke karatu muna maraba da wannan amma dai ya zama a yi shi da ilimi kamar yadda muke yi da ilimi sau da haka kowa zai yi shi da ilimi in ya zama ba ilimi ba to kuma wannan mu ba za mu ba za mu yi wannan sannan kuma ni ina kallon wato mudakala ta sai di malam nasir da sai di abubakar wato kamar sadar da zumunci ne aha yauwa sadar da zumunci ne suka mana eh sadar da zumunci ne suka mana kuma sannan suka ƙara wato akwai abubuwan da dole ana buƙatar a da hankalin mutane misali kamar me yasa ma aka kirkiri karatun kaza kaza wasu wasu wato tunaninnika ne wanda suke buƙatar su haskawa mutane menene manufa mm-hmm. a karatun sannan kuma mu wane saƙo muke so mu isarwa da mutane kamar da shakabul ya faɗa da shek malam nasir saƙon da muke so mu isar da mutane abinda duk za ku yi a gensin ɗinmu a jawahirul ma'ani akwai irinsa a littattafan ku ko kuma wanda ya fi wanda yake cikin jawahirul ma'ani ka gani saboda haka sada zumunci suka yi mana sannan kuma suka ƙara fito da menene misalar da isar da ita wa wa mutane kaga ko kofa a buɗe take a irin wannan al'amari din insha Allah tabaraka wa ta'ala sai da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu kuma yana da kyau a tsuru wannan gurare da muka ce mun amsa masa muƙabala dan mu saka ƴan uwa su tuttura su tuttura masa kan wannan duk da na san wani ya mun waya Bauchi ya ce mun shi zai kira shi akan almajirin sa ne yanzu zai kira shi idan bai yadda a fetin sarki zaki ba na ce adawa ba fetin sarki zaki ba ka faɗa ba mun ce za mu iya ya sa guri ma mu je a face to face to kuma tun daga ran juma'a bai ƙara kira na ba har yau na ce masa ai option na bayar ka gaya masa da wani to har yanzu bai ƙara kira na yake jiran wani su bai kira ba saboda haka muna jira da Allah mu mukabalan nan a zo a yi ta kuma za mu saka wanda suke bin ma'ana in ba su yadda ya zo a yi wasu ɗinta ba to za mu saka ne da sarki zaki kowa zai kalla ya gani insha Allah to bala na ai mana addu'a kenan to abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuri Allah ya yabe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata